A sanarwar da suka bayar ta kafar talabijin mallakar gwamnatin Nijar ne sojojin da suka yi juyin mulki suka sanar da jama'ar kasar naɗe-naɗen sabbin gwamnoni. Hafsoshin soja ne aka naɗa domin mai guraben gwamnonin hamɓararriyar gwamnatin waɗanda suka haɗa da janar-janar hudu da kanal biyu da kwantarola 'yan sanda guda da laftana kanal guda. To koya ƙungiyoyin fararen kula ke kallon wannan mataki? Alhaji Nasiru Saidu shine shugaban ƙungiyar Fwade soma naɗe-naɗen sojoji da suka yi yana ba da tabbaci ga matsayinsu na sojoji waɗanda sun kai juyin mulki. Na farko, General Jani Abdurrahman ya tabbata shugaban ƙasa sabo wanda ya ɗauki karagan mulki a cikin ƙasa. Tabbaci na su sun soma aiki ga matsayinsu na hukuma. shi ne sakon da munka fahimta da sun ka soma wanga naɗe-naɗe. To sai dai wani ɗan ƙasa Canga Calimbo na cewa waɗannan naɗe-naɗe alama ce ta fatali da ta yin sulhu. Alhali ita kaɗai ce mafitar halin da Nijar ta tsinci kanta ciki in ji shi. ina ganin wannan mataki da su sojoji masu kirarin juyin mulki a ƙasar Nijar suka ɗauka bai dace ba saboda ta da husumi ne da kuma rufe duk wata ƙofa ta sulhu da Nijar muke nema tare da kasashe na kungiyar ECOWAS. Yau ne aka turo manzanni, kenan da sai mu bari mu gani inda tattauna za ta bada a samu matsala a samu inda za a sauwaƙa ma talaka tunda aka jibga ma ƙasar Nijar wannan takunkumi wato ambargo da kuma matsin lamba da muke ci gaba da fuskanta da kasashen hulɗa namu gaskiya talaka na cikin hala'ula'i kenan ya kamata kowa ya dawo a zamna a samu masahala. Wata sanarwar ta daban na cewa shugaban majalisar sojojin ta CNSP janar Abdurrahman Chani ya ɗauki matakin buɗe iyakokin Nijar da ƙasashen Burkina Faso da Mali da Algeria da Chadi da Libya domin ba da damar hada-hada. Wani ɗan siyasa da bai so mu bayyana sunansa ba na ganin rashin dacewar matakan sojojin na CNSP. ba ma ɗauko hanyar na daidaitawa kuma dole ne musu nemi sasanci saboda an wuce yayin juyin mulki yanzu an wuce duk wani ɗan siyasa demokarasa na gaske bai kamata ya goyi zuwa bayan juyin mulki ba saboda kasashen nan mun zama ɗaya wannan mutane da suke neman su yi shi mulki to su koma su mu maganin matsalolinmu na tsaro. Tuni dai al'umma ta fara ɗanɗana raɗaɗin takunkumin da ƙungiyar sai da yawo ta ƙaƙabawa ƙasar ta Nishar inda farashin kayan abinci ya yi tashin gwauron zabi misalin yadda bahun kilogram 25 na shinkafa da ke jika goma na sefa a baya ya koma jika goma sha biyar a bankuna ma an fara fuskantar tsaikon hada-hada inda masu kokarin cire kudade ke cincirindo a wani lokacin da aka fara fuskantar karancin masu ajiya saboda fargabar abin da ka iya zuwa ya zo haka kuma an shiga matsalar wutar lantarki sanadiyar tsinke layin najeriya a wani lokacin da wasu mambobin majalisar cnsp suka fara rangadi a kasashe makwabta wato mali da burkina faso sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger